Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam za su iya kai ƙaransu a wajen gwamnati na ƙasa a lokacin da ba a girmama ko ta ba tsarin da an ka fitar da ma mata. Kamar yadda Balkisa Bashir Jibril ta faɗa shugaban ƙungiya na incin mata na Nijar. Hanyoyin da aka ba wa duk wani mutum da zai iya ba da wani ƙorafi game da aiki zai iya buƙatar mafita gaban majalisa amma an samu wani kariya da aka yi a ɓangaren ƙungiyoyin kare hakkin bil'adam da doka tana sane da shi suna iya kuma karewa a gaban majalisa in ba a girmama wannan dokar ba. Luwala. Ki tuna muna wanga hanyar doka da an ka fitar da na kota a shekara 2014 da a sani na ba a girmama shi ba. Hakika matsalar a fannin matsayin zaɓe ne yake. Zaɓen ana yin shi amma ba a lura da wannan kason na kotar ce. A cikin jihohi takwas ana ganin babu mata gwamnoni ko guda. Bangaren magatakarda kuma ana iya kilga su. In an ce a ɗau kason kotar ba a ma kama kafarta ba. Ita kotar ba ta da ƙarfi a ofishin da ake zaɓe da ofishin ministoci matsalar shine yaya za a yi a shayo kan wannan al'amarin shin akwai tsarin da an ka fitar da domin a girmama kota. Wala effectivement au niveau Tabbat a bangaren gwamnati akwai ofishin da ke sa ido a kan jinsuna. Yana nan a ofishin ministan da ke kula da al'amuran mata a cikin ayyukan shi akwai nauyin kula da kota da ya rataya a kan shi. Sadai kash ba a jin wannan kokarin. Kuma akwai aiki cikin tsarin mace. Yanzu haka in an duba cikin kimanin ministoci arba'in kin nan ba a bi sharuɗin kota ba. Tare da wanga ƙarin hanyoyin da an kai shin shin akwai canjin da kun ka samu? Mata na da aiki a gabansu kamar la'addamar da sabuwar doka musamman ma mafitar bangaren ɗayan kuma shine aiwatar da doka wanda bai hito ba a bayan tilawar shekarar 2014 tun na shekarar 2000 ne kuma bai ayyana hanyoyin da za a bi ba.